Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hawa sharif tare da ni zahra aminu fage a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ranar ashirin ga watan satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin kishin ƙasa. mu muna tafa da ƙarin bayani. Cikin shirin namu na wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta tattauna mana da matasa akan me suka fahimta idan aka ce kishin ƙasa sannan za mu ziyarci cikin kwalama Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi matasa a zauren namu. Yan aji barkamu mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe a yau muna tare da matasa wanda zamu tattauna da su akan kishin ƙasa. Washin ɗan aji ta taɓa zama ka yi tunani akan me yasa kake son ƙasar ka Najeriya a matsayin ku na 'yan arewa. shin da me kuke alfahari da arewa kuma da me kuke alfahari da najeriya wannan tabbayan ta zama mai muhimmanci a yi ta kasancewan korafe-korafe da koke-koken da ake samu a bakunan mutane akan yadda al'amura suka rikice a ƙasa yawanci matasa sukan yi maganar cewa komai ya daina aiki a ƙasar ta lalace a haka a ni zan bar gari bayan ma sukan kai ga sun gudu sun bar najeriya domin wai neman madafa wanda ya fi najeriya auki an ca samun waɗanda suke yi saƙonni ta hanyar kafafen sada zumunta suna jan hankulan mutanenmu game da irin kalaman da suke musamman matasa a game da ƙasa Najeriya ko cewa abubuwa sun tsawwala ko abubuwa sun lalace suka ce da za ka je ƙasashen gwajin lalle za ka san cewa har yanzu ƙasar ka ƙasar ce. To da me kake alfahari da ƙasa Najeriya? Cikin zauren namu a yau muna tare ne da matasa kamar Abdullahi Musa Badayi, Muhammad Aminu Abubakar, Halimatu Sadiya Ahmad da kuma Aisha Ibrahim Muhammad tare da Maureen Shein inda za mu tattauna wannan tattauna da su. Aisha barin fara da ke. Ke dai mace ce 'yan Najeriya 'yar arewa. Idan aka ta tsiye ki aka ce da me kike alfahari da Najeriya. Da me kike alfahari a matsayin ki na 'yar arewa. abubuwan da nake alfahari da su zan ya cewa suna da dama musamman idan muka yi kallo ta arewa muka yi kallo ta al'adunmu misali abincinmu misali suturinmu to a cikin waɗannan abu uku da na faɗa zan iya cewa duka abin alfahari ne misali mu ɗauki abin da ya shafi sutura sutura aba ce da take saurin fayyace wane ne mutum hmm. yau kaddara in tashi in tafi kudancin najeriya kin ga dai ba wata ƙasa na je ba mm. a cikin najeriya ne amma na bar yankin arewa to ina zuwa ana kallo na an san daga arewa ne saboda suturar da na saka to misali ma ba ma amma najeriya a a to kuma misali a ce in fita in je kasashen larabawa ko na turawa musamman ma turawa so shi sa ake cewa wanda ya san al'adarsa ya kuma san kansa to ko da ka je cikin tura ka nemi suit da coat da ko siket waye mu mata a saka a'a mm. ki nemi zani da riganki da adiko ba shi da mm. dan kwali da mayafinki ki saka wato ne ko kan gidan su ko kuma a yanzu nan da aka dan yi modernizing zannuwan namu ake da muke ma muke dan sirka da dan zamani ake mm. yin dogayen riguna ko siket da riga shi ma sai ki saka da an ganki an san daga Najeriya kike ana cewa Najeriya ma daga arewa to kin ga ai anan kina bai sosai to bari mu ji daga sauran yan haji mu ji da me suke alfahari da tasu da kasar Najeriya Allah Abdullahi to ni ina alfahari da kasa ta akan abubuwa da yawa sai dai in dauki muhimmai daga ciki in faɗe su abin da ya kullum na kwanta ko na tashi nake alfahari da ni dan Najeriya ne ƙasa ce da take da fiye da mutum miliyan 200 bisa kiyasi hmm. take da mabambantan al'adu da harshina ta kuma zauna tsawon shekaru fiye da 60 a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya hmm. so ɗaya ke yakin basasa hmm. a Najeriya. Amerika ta yakin basasa guda goma, Najeriya ta yi guda ɗaya a cikin shekara 1967 zuwa da 70. So wannan abin alfahari ne ga duk ɗan Najeriya. sannan in kika kalli yanayin mutanen duk bambancin da muke da shi eh ai bambancin ya haɗa kanmu ne ta wani wuri hmm. fitintinu ne da wasu shedanu suke kawa amma ƙasa ce da ta taso cikin son juna tausayin juna kula da juna yadda da aminci haka aka gina najeriya daga baya ne aka fara samun waɗannan matsalolin ƙasar da za ta zauna tsawon wannan shekarun duk da harsunanta da take da shi wani bejin na wani wani bejin na wani a haka auratayya ta shiga tsakanin mutanen najeriya zumunci wasanni ya shiga tsakanin mutanen najeriya an yi cece ku ce a rwanda a cikin alif 1994 sai da aka kashe mutum dubu 800 kan saɓanin hutu da tutsi wanda kama a ce ba sakwace ne da bakaɗi ne ko ba zazzage. Wato ba su ma kai ƙabilun yawa ba. A'a, ai kabila ɗaya ce. Turawan mulkin mallaka suka raba su wai wanda yake da shanu goma amma zamanin turawa shine dan hutu. Wanda bai mallaki shanu goma ba shine dan tutsi. Hmm. Amma mutane ne jinsi ɗaya. Hmm. Wato kakannin su ɗaya. Kaka tushen su ɗaya. Wato ina ga Najeriya mai yare sama da ɗari biyar. Kuma fiye da mutum miliyan ɗari biyu. Ko mata hudu kai ka zauna da su tsawon shekara sittin baka saki ko ɗaya ba a kamata a jinjina maka ni ina alfahari da ƙasata ta wannan in shi kaɗai ne mm. to ina alfahari da najeriya da wannan abu ballantana akwai abubuwa da yawa in lokaci ya bamu dama za mu yi magana akan Maureen idan ke a matsayin ki ta 'yan Najeriya kuma 'yar arewacin Najeriya aka tambaye ki da me kike alfahari a matsayin ki na 'yar arewa kuma 'yan Najeriya da me zaki bugi kirji? abinda zan yi um, fahariya da shi da cewa niyyar arewaci shine tarbiyya shi eh, mutumin arewa yana da tarbiyya wato inda ka sami mutum arewa zaka ga tarbiyyarsa daban ne da na sauran um, wurare sannan al'adunmu akwai al'adu masu ban sha'awa masu ban girma a arewaci irin eh, yanayin mm. sutura irin mode of dressing dinmu za ki ga ya bambanta da wasu sassa sannan yawan gaisuwa wani abu kuma za ki ga gaisuwa za ka ga shi mutumin arewa yana da yawan gaisuwa. Hmm. yana da yawan gaisuwa ga ko karmi yaro ne in har arewa ne za ka ga ya wuce ya san ka bai san ka ba zai yi gaisuwa so wannan ina fariya da shi sosai da cewa ni a kira ne yar arewa and I'm proud of being a northerner wani abu kuma za ka ga na fita waje wato na yi kwanaki sai na ga duk abincin da ake bani a wurin ba zan miki karya ba mm. kamar bani jin daɗin shi sai ran da aka kai mu wai za mu ci continental dish wato in kiga abin sha'awa tuwo aka mana tuwo akwai tuwon alkama dai abincin mu dai na gida na Najeriya. Ko saboda dai kin saba ne. Eh to abin da ka saba da shi ai shi yasa nake ce miki ni ina fahariya a ce min ni yar arewa kuma yar Najeriya. wato ina gaya miki in kin ga irin yadda mutane suka sake sun ji dadi an ta ci kowa ya ci da abu akwai doya duk wanda abin da zaka so ka ci dai ka ci wani ya ce ma shi zai ci har dawowan shi ma ba zai kula da wannan abincin da ake basu a ci ba because ba su saba da shi ba in ka duba e, ire-iren gine-gine da ake yanzu ni har yau in naje ƙauyen mu ina sha'awa ka ga ginin e, laka sannan a rufe shi da ciyawa kakata da rasu in ta zo bariki in an ce mata zo zace in ita ta fi son zaman waje ta hmm. samu iska <laughs> za ki ga eh, gine-ginen daɗin nan sanyi shi wato kamar zan kwatanta shi kamar AC air condition na yanzu kuma bai kai shi ba. Eh dan ba mai cutarwa ba ne. Dan ba mai cutarwa ba ne. Ruwa za ki ga eh, tulu tulun ruwa za ki ga an sa ruwa zai sanyi kamar an sa a refrigerator kuma ba a sa ba. Muhammad Aminu hanya irin korafe korafen da muke ji musamman a kafafen sada zumunta na cewa a a Najeriya da yanzu ta lalace a ba wani abin alheri a ciki ku kawai gaba ɗaya inda ma da musamman ku matasa inda dama ma ku a ba ku hanya ko ku balle wayansu kuma suna ta bi ta cikin ruwa sai sun je turai su suna hango abu a talabijin ya fi burge su ta bangaren ka me kake alfahari da kasancewa kaɗan arewa ko ɗan Najeriya. ɗari bisa ɗari na yadda da maganar rumana abdullahi kasantuwar na zauna da wani mutum wanda yake ɗan lebanon ne asalin shi amma dai haifafan nan najeriya ne muke hira da shi akan yana da arziki a ingila da gidaje da abin nan sai nake ce mai ni ina son wata tafi ingila a lokacin nan ya ɓata ran shi ya ce saboda ne ya ce ka gani nan ni ba asalin ɗan najeriya ba ne amma a nan aka haife ni a bauchi kuma ba na buƙatar a ce in ban najeriya ya ce ko mutuwa zai yi sai dai mutu a nan Najeriya. Mm. Kasantuwar ne irin abubuwan da ya gani na zaman shi da cewa yanzu ya fi alfahari zaiwa shi dan Najeriya ne akan ya kira kan shi dan Lebanon. To wannan maganar da muka da shi ya ƙara samun tunanin cewa to lallai ko da ina da wani tunani mm. na cewa kan eh, kau da kaina daga ƙasa ta Najeriya eh. to ko ya kamata a ce bare yana son ya zauna ya zama wani ni kuma a ce ina nema an zama wani abu ai wannan abin ci ko yaya ne duk inda aka kai da aka dawo tabbas akwai kurakurai nan da can ko ina hmm. amma menene gara mu samu mu samu kanmu cewa eh lalle fa kasan nan ta ci. kuma babu wanda zai gyara ta sai mu mu ne muka bata ta haka kuma mu za mu zo mu gyara ta in ma muna abin da ake hange to ban tunanin akwai wani tunani wanda za a ce eh, wai ba za mu yaba ma Najeriya ba dole mu yaba mata tunda kasar mu ce ina kamar shekaran da ya wuce ai akwai waɗanda suka ma mai da ƙasar nan su zama ƙasar su cikin ƙasashen waje kusan ɗari biyu ne ko wani aka ce shugaban ƙasa ya sa musu hannu an arga an tabbatar shi da ɗan Najeriya to ka duba irin wannan abu wato ɗan sun ɗan wurare da dama fitowa daga wani wuri hmm. amma kuma mu a ce muna rejectin kanmu muna komawa ta har ga Allah wannan ba tunanin ne muke ba to amma menene abin da yake me yake kawo wannan tunanin ga matasa shine yanayin tsarin mulkin da su shugabanni suke tafi da shi rashin adalci da kuma wasu abubuwa wanda kansu kawai suke so ba sa buƙatar wani ya ji daɗi a rayuwa. To magana gina ƙasa shine damuwa. Gina ƙasa ne babban abun da in aka gina ƙasa to wallahi mutum ɗari biyu sun yi kaɗan mara za su shigo Najeriya. Sai dai a dinga neman mutum yadda aka ce a ce Amerika ta tara mutane shi da Amerika duk baƙi ne suka cika ta. To ko in har a ce Najeriya za ta samu wannan tagomashin wurin shugabanci to in Allah ya da za mu fi Amerika abin da muke. Amma ban tunanin a ce wai eh, mu dinga musguna ta kasar wanda ita ce muka gada kuma ita za mu gadar ma 'yan bayan mu ma. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, mu faɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci.

mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya. Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Kwamitin su Halima Sadiya fa ita ce fa an ya fa su mutum Nobel suke so wanda ko da yana da kasan bayan an yi aure kai su kasashen waje da bai ko Amerika. Ba kika ce Halima? A cikin kasan nan ma aka ajiye mu ai akwai wajaje masu kyau wanda za ka ɗauka ma kana ƙasar wajen ne. To ni dai alfaharin da nake da ƙasata shine ta yadda ake juya taro da sisi, yadda za ka ga kasuwanci ya haɓaka, ko da ko a ce baka taɓa zama a aji ba. Hmm. Saɓanin wasu ƙasashen wajen za ka ga ko da gadi kake yi sai fa kana da wani satifiket da ya nuna cewa ka taɓa yin karatu. Hmm. Amma a ƙasa ta Najeriya za ka ga mutum bai san zo ba bai san je ba bai san gwan ko ba. turanci. Da harshen turanci amma za ka ga ya tara arziki mai yawa. Hmm. to fa wani ina alfahari da ƙasa ta da wannan kuma da yadda muke karɓan baƙi kamar masu zuwa koyan sana'o'i haka kamar cirani haka zaka ga sun zo daga wasu ƙasan zaka ga muna karɓan su hannu bibbi kuma muna sha'awar su saɓanin wasu ƙasashen zaka ga idan mutanen mu suka je kaga ana hantaran su hmm, daga baya maka ga ana koro su wani zubin ma sai sun yi laɓe-laɓe suke rayuwa. Kwarar gaske ai tattalin su ake kamar abu. Kin gani ko a ana ina alfahari da ƙasata. Ai shi dama ɗazun kin yi magana akan cewa akwai ciwar mu wanda mm. abinci ne wanda kike alfahari da shi shigar mu da sauransu. Haka. Kina ganin abincin mu har alfahari ne? Sosai. Dan akan ce ma wai abinci magani. Yanzu kansu su kansu turawan da ma likitocin duka suna faɗin cewa wannan ci makarfa da muka bari shi yasa na cututtuka suke mana yawa su citta su kanumfari sai ki je China ga su can an yi kafso din su an yi kaza an yi kaza kai nan ka bar shi kai kuma ka wato muna da su dai ai abinci ga ga kuka ga kuɗewa ga ganye kala kala komai ayi kuka ayi taushe ayi kuɗewa ayi dage dage wai wai saboda taɓarɓarewar mu muna son mu bar al'adar mu wai nama ma wai sai an kawo maka shi daga china wai an sa shi a cikin gwangwani kun sa shi a cikin wata leda an yi wai silin wai ke wani gida kina zaune garin masara ki gani daga china garin waye ki gani daga can wanda komai muna da shi kuma abincinmu magani ne tsamiyan nan magani ce komai a a ki fate ki dan malele ki shashaka ki wannan ki wannan ai ko kin ko ai al'ada dole za mu rike ta da kyau musamman wani abin alfahari a ah, mala abdullahi da nake lura da shi shine maganan aikin gona wato muna da albarkatun gona da kayayyakin gona wanda idan lokacin kaka yayi yakan sa in ji alfaharin anya ko da kuɗi ko ana ja a igiya anya zan iya barin ƙasa ta najeriya malam za ka zo ka ga wuri ya yi kure shar sai a najeriya ka ga tumatiri na naira hamsin sai miyan mutum goma ya sha lokacin da ake yin tumatir albasa sai ka ga dama yanga ake wa kayan gwari ake ce mishi ko kayan da suke iya lalacewa da wurin masara ko wanda muke iya dafawa ko mu gasa mu ci lokacin yayin ta wato lokacin kaka lokacin ake girbin amfanin gona sai kai mamakin irin yadda muke samun shi a hagara basa wannan wani abu ne da nake alfahari da shi a kasata inda zaka samu wannan tumatirin da kake rena a kasashe da yawa tun da na laraba har na tura da kwara kwara ake sayi kuma za ka siya ne iya kuɗin ka an riga an sa mishi kuɗi zai iya yiwuwa kila kowane ɗaya zai kama hamsin ne ko naira ɗari a kila kuɗin ka inda za a sa amma mu a banza a wofi za mu ɗebe shi mu sha mu busar saboda akwai yalwarsa wani abin alfahari ne a gare ni haka ne kuma ko karamin yaro na iya noma kwarai kuwa akwai wasu abubuwa a walawo ya yi wata magana ta ilimi ta hankali ya ce yanayi shine ya ɓata ɗan Najeriya. Yanzu ba Amurke in yana neman zomo sai ya shiga dokar daji saboda yanayin shi na na kankara da kuma irin yanayin sanyi da yake da shi amma mu yanzu kila bayan gidanka ne inda ya duhuwa zaka iya zagayawa ka kama zomo mm. ko barewa ko wani abu mu a walau ya nuna muna samun abubuwa cikin sauki wato muna da dama da yawa yanayin mu ya bamu hutu da sauki hmm, shi sa muka kaman ba kaman turawa ba kaman a karo akwai shekaran da saddauna ya ba duk wani alhajin najeriya karo ya riki ya shiga jirgi yanzu saudiya daga fetur sai karo take samun kuɗi mu muka kai musu irin karo shi yasa ko sun kulle airport ɗinsu suke mana alfarma mu 'yan Najeriya su buɗe mana. Malaysia su ma akwai wani abin arziki da muka musu ta hanyar ba su iri na manja. Malaysia da riɗi hmm. to amma yau daga fetur sai wannan ƙaro ƙasar saudiya take amfani da shi hmm. saudi a ne ba kowane alhaji ɗaya ya rike irin ya shiga jirgi aka kai musu to kin ga mu allah ya yi mana yanayin da ya kamata mu huta ɗan najeriya tunanin shi ya zama namijin tunani positive kenan ba ya zama mace tunani ba ai ba tunani da tattali ba hmm. yanzu tumatirin da malama aisha take magana daga china idan aka tafi lab aka gwada shi wallahi rogo ne ba tumatir ko ɗaya a ciki da suke kawa nan ana miya da shi rogo ne rogo ne da kika sani kala kawai suke sa mai su ɗan yan dabarun su su na shi su aje su kawo mana mu saya a matsayin tumatir amma rogo ne kuma gwamnatin Najeriya ta sani masu ilimi sun sani menene duk yake kawo mana wannan san banza da lalacewa kai kullun naka bai da muhimmanci kai kullun naka banza ne ka motsa kai taka ɗaya biyu ne ka je inda za ka kakasa kullum labarinka da su saddauna suna nan da su awalawo suna nan da zige to har yanzu ba a fa wanda ya samu ya wuce saddauna arewa duk labarin da dan arewa yake labarin firimiya yake to a haka za mu zauna mu ta ba da labari ba wanda zai kwatanta abin da saddauna ya gaskiya tun da in har ana alfahari saddauna na hanyar da bai kai shekara 60 ba bai kai shekara 60 ba a matashin sa yake ya a matashi yana 50 da wani abu da takwas ya bar duniya to yau sai ki ga ɗan shekara hamsin ne yake neman kansila kansila dan shekara to me ka dan shekara hamsin ya nemi kansila ko shugaban karamar hukuma ai bai kamata dan shekara hamsin ya nema ba can shi ya shugaban kasa damammakin antari shi yasa kika ga matasan ba sa kaunar kasar ba sa son su zauna to amma ba su zai kamata su tashi tsaye su gyara dan boko ne suka lalata Najeriya wasu da ake hmm. kiransu elite su suka so man suka gidaje suna nunawa dabararka ita ce take baka arziki ba kaddararka ba to shi yasa matasan wani ya shiga fashi da makami wani ya shiga yawu ko ta ina neman kuɗin ake yi saboda kana so kai koyi da wancan kai ma kai gida a gani ƴaƴanka su rika karya da dankalin turawa da kwai to wani abin alfahari da zan iya tuna a game da kasar mu Najeriya shine kasancewar mu wasu mutane masu kusan kama da siffa ɗaya duk da yake in ka ga dan arewa eh ka san dan arewa ne amma ba sai in ya shiga da dan arewan zaka sa mishi kayan bayarabe ko ka sa mishi kayan inyamuri ko ka sa mishi kayan wani kabila da ke Najeriya sajewa yake ko kun lura da haka? Eh haka ne akwai wannan kasantuwar eh, zance ce ko zamantakewar mu ya kawo mana wannan abun ko kuwa zaman lafiya ko irin cakuɗe ne ya kawo wannan eh, na auratayya da ya shiga. Mm. to tabbas akwai wa'in abubuwan tunda zaki ga akwai mutane da dama zaki ga wannan bahaushe ne amma yana auren bayarabiya yana auren idoma yana auren inyamura duka ya hada wa'in yarukan to ku ga dole za a samu wannan Eh, kamanceceniya a cikin hmm. wannan gida da aka aje. Kuma inda za ka sa kayan yamari. Sai ga kayan mura ka saje in Halima ta sa kayan kibu ma sai ka ga ta yanzu asarar da kumbu uwar gidan shi babarbariya ce. Me asarar da kumbu? Asarar da kumbu. Uwar gidan shi babarbariya ce. Shi da yake south south eh. ya je ya auri babarbariya. Dole abin da za ta haifa su samu jinin barbanci. To wannan auratayya ne da ya samo asali fiye da shekara ɗari uku. Moyin, kin san yawan matasa suna korafi akan cewa wai abubuwa sun lalace a ƙasa suna korafin su dai da za a ba su dama ma kilis gara zai su fita su bar ƙasar. Ina shafa dama mutane da yawa da yawancin lokuta da in na samu kaina in the midst of discussion ana ai Najeriya menene I always say ni ina fahariya da zama 'yar mene Menene abu ɗaya da za ki iya buga kirji a kai? Eh, saboda there's no place like home wani abin da kana gani wani wuri da ya gidanka hmm. gida gida ne wani abin da kina gani kamar kina shan wahala a nan i tell you in kin fita za ka ce gida gida ne goma nan wani abubuwan da kana gani kamar kana wahala kamun ka samu in ka je can wahalar da kake a nan zai dubulin wato wasa ne nan a yadda nake gani wasa ne so kuma kana gida ba yadda za a yi dai kaɗan juya any wawe or the za ka juya kaɗan samu wani abu wato hanyar kasuwanci da samuwa akwai samuwa ni a nawa ya fi a gida ya fi a nan Najeriya kin yi magana akan abinci na san da yawa kuna cewa ai kayan abinci sun yi tsada aya ne za ki iya haɗa abubuwan da ake saida a Najeriya da kuma ƙasashen waje ai akan maganar tsada da sauki a hakan dai da sauki an ka fita wasu kasashen abubuwa da muke samu su muna kuka muna ihu wai suna da tsada a Najeriya za ka samu ba haka ba ne a can sun fi. Saboda ka juya kuɗin Najeriya. ka juya kuɗin Najeriya za ka ga ya dara. An yi tafiya wata ta kawo min kyauta irin sai na duba dala da aka siya wannan da na calculating na ce ya. Da kudin aka baki. Da ma kudin aka bani. Najeriya kenan. <laughs> yawwa na mm. ce da kuɗi na kira ta na ce me yasa baki dawo min da kuɗin nan ba eh, ni da kin ba da mai da mun kuɗin ce yan Najeriya ce ki eh, eh. ina fahariya da yan Najeriya na zama yan Najeriya mm. kuma yan arewa wai ko kin lura cewa yanzu a matsayin ki morin idan kika shiga a kayan yarbawa ba a ganewa in kika shiga a ibo ba lallai ne su gane cewa ba yar uwarsu bane haka nan idan kika je wajen fulani duka kin saje kin san muna da wannan magic din muna da wannan baiwar akwai sosai kamar da kika faɗa wata ran an na fita ki ah, I told you are from this after that is the culture hmm. in dai kika shiga shi ke ka shiga kawai sai ka kaje amma tarbiyyar nan yana nan saboda haka zan faɗa kuma zan kara faɗa ina fahariya da zama 'yan Najeriya kuma 'yan Najeriya 'yar Arewa to yanzu a matsayinmu na 'yan najeriya da me za mu kara karfafa wa 'yan uwan matasa saboda kan minti biyu ko muke shi wanda zai taimaka mana cewa mu kara karfafa wa matasa son najeriya da kuma aiki don ci gabanta me aiki tukuru mu cire son zuciya ko mu sa ci gaban nan muke so mu yi shi ne zai kawo mana eh, mu dage wurin karatu neman ilimi farko bayan an nemi ilimi sannan kuma kowa ya dinga tunanin me zai samar domin mutanen da ko da a ce 'yan layin su ne ko gidansu zamo cewa sun samu wani eh, wurin eh, jingino shi mm. to in Allah ya da wannan abin zai kawo mana karshen wannan To shawara ta ga manyanmu da kuma masu kuɗi su ƙara assasa matasa da kuma kasuwanci mu kamar yadda muka sani muna da kayan albarkatu da dama a Najeriya. Amma to yanayin yadda za a sarrafa su sai ka ga bamu sani ba sai dai kaga ana fitar da su waje su kuma idan suka sarrafa sai su ƙara dawo mana da shi kuma bai kai kwaliti ɗin namu ba. tunda mu namu asalin fresh din ne muke samu. sauraro kafin mu karkare shirin namu bari mu sake leƙa filin kwalama inda wakiliyarmu binta Ibrahim ta sake dawowa tare da bako da ta gayyato mana inda za ta faɗa mana yadda ake yin kwakumeti. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. yau mai muke dauke da shi zama sarari assalamu alaikum gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti uwar gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan filebu in kina so uwar gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki kiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɓewanki ki goga kwakwan na uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wa, daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida ya ki ɗora akan wuta in kika ɗora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida dan saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai ya yi golden brown in ya golden brown shi ne ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hauwa Shirin da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku ku huta lafiya. Yau da shirin